Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa al'amura sun rancaɓe a gabashin Ukraine yayin da ƙasar Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan Shenhev, Saprosia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Donetsk da kuma Mykolaiv. a cikin jawabinsa na dare shugaban na ukraine ya ce rasha tana ƙara tura sojojinta da dama don gajin sun karya mana lago jami'an ukraine sun ce sun dakile ayyukan rasha a jiya asabar a birnin bakhmut da aka yi wa ƙawanya da ke gabashin ƙasar zelensky ya lashe takobi a ranar juma'a cewa ba zai sake bakhmut ba ya ce za mu gwamza faɗa har sai inda ƙarfinmu ya ƙare a wata hira ta wayan tarho a jiya asabar zelensky ya tattauna da firaministan birtaniya rishi snack game da sabon hali da ake ciki a ukraine kuma dukkansu sun amince da kai karin tallafin soja cikin gaggawa daga kasashen yamma don tunkarar ayyukan sojojin rasha sun kuma tattauna akan jurewar sojojin ukraine na dogon lokaci islamabad za ta buƙaci shugaban ƙungiyar taliban na afghanistan mai gudanar da ayyukansa a ɓoye da ya ja kunne 'yan ta'adda a pakistan bayan wani harin ƙunar baƙin wake da ya kashe 'yan sanda da dama a wani masallaci in inji jami'ai a jiya asabar tun bayan da 'yan taliban suka koma kan karagar mulki a birnin kabul pakistan ta fuskanci tashe-tashen hankula a yankunan da ke kan iyaka da afghanistan inda 'yan ta'addan ke amfani da wurare masu tuddai wajen kai hare-hare kana suna kaucewa gano su masu bincike sun zargi reshen kungiyar taliban ta pakistan 'yan bindigar nan da suka yi kaurin suna a yankin da laifin kai harin bam na ranar litinin da aka kai a peshawar wanda ya kashe mutane 100 a cikin halkwatan 'yan sanda Ƙungiyar Taliban ta Pakistan tana da nasaba da manufofi ɗaya da ƙungiyar Taliban ta Afghanistan. karkashin jagorancin hibatullah akunzada wanda ke bada umarni daga mabuyarsa a kudancin birnin kandahar Mataimaki na musamman ga prime minister Pakistan shabaz Sharif mai suna Faisal Karim Kundi ya ce za a aike da tawagogi zuwa Tehran da Kabul domin neman su tabbatar da ganin 'yan ta'adda ba su yi amfani da kasashensu wajen kaiwa Pakistan ta'addanci ba. a jiya asabar kallo ya koma sama yayin da wani balan-balan leƙen asiri da ake zargi na ƙasar china ne ya wuce a tekun gabashin amurka inda hukumomin yankin suka gargaɗi farare hula kafin aka harbe shi a lokacin da ya bi ta kan tekun atlantika injiniyan manhaja kuma mai bibiyar guguwa brian branch ya ɗauki hotunan balan-balan da ke sama da yammacin jihar north carolina sa'o'i kaɗan kafin aka harbe shi. ya iya ya hango wani kaya a rataye daga wani wuri mai zagaye farin balan-balan wanda jama'ai suka ce ya kai girman motocin bas na 'yan makaranta guda uku da ranar jiya asabar ne aka harbo shi a gabar tekun carolina kuma an fara aikin tattaro buraguzan shi a baya gwamnatin biden ta yi jinkirin harbe balan-balan saboda hadarin da ke tattare da yiwuwar buraguzan za su faɗo ƙasa akan mutane Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kubutar da wani likita ma'aikacin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da aka sace shi a Mali, kamar yadda hukumomin yankin suka shaida wa kamfanin dallancin labaran Faransa a jiya Asabar. an sako diyawara muhammadu likita mai tallafawa who a yankin minaka a ranar biyu ga watan fabrairu in ji wani jami'in kiwon lafiya a garin na minaka da ke arewacin mali ya kuma ce yana cikin ƙoshin lafiya wani jami'in yankin ya ce an sako ma'aikacin lafiya na who a wani wuri da ba shi da nisa da birnin gawo ta yamma ya ce mutumin ya faɗa masa cewa ba a musguna masa ba ya kuma kara da cewa har iyahu ba iya gano wanda ya garkuwa da likitan ba to a shekarar 2012 ne kasar mali ta fada cikin mawuyacin hali na fama da rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da suka hada da sace 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar malin dalilai dai sun hada ne da neman kudin fansa da kuma ramuwar gayya a jiya asabar jam'iyyar democrat ta amince da aniyar sake inda za ta fara gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa na shekarar 2024 inda ta maye gurbin jihar iowa da jihar south carolina a matsayin jihar da ke kan gaba a gagarumin matakin sauyi. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai nune kasuwa. kasuwa a kasashe ya take kasuwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai muke dole shirin namu na yau yana daya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke jihar Neja wato sabon kasuwa da aka fi sani da suna kasuwan kure inda kuma kamar sauran kasuwanni musamman ma dai a Afirka ake gudanar da hada-hada na kayayyaki daban-daban to yanzu aka dai gani tare da wasu 'yan kasuwa da za su gabatar da kansu da kuma abubuwan da suke sayarwa assalamu alaikum ya suna sunan a sunana badamasi aliyu to me kike sayarwa eh ina kasuwanci na provision ne to ya farashi yake to alhamdulillah gaskiya farashi gashi nan dai har yanzu kullum muna sa ran farashin zai tsaya sai mu ji ya daga sai mun ga an yi wa abu analysis ba zai wuce kaza ba dan karamin lokaci sai ka ji ya danna wannan analysis din da aka kuma ya dora saboda haka mu dai a yanzu gaskiya kalubale da dukkanin mutum da yake ta'ammali da kayan provision ko mai saya siyar ko mai saya ya ci wallahi babu abin da yake bata masa rai illa iyaka wannan tashin kayan nan da yake kuma daga nan garin har lagos duk inda ka buga za ka sai kaya in dai ka sai kaya sati guda kana kira kawai za ka ji kayan ya ƙara kuɗi akwai misali za eh misali gaskiya a idan muka tambayi kamar misali bangarori da muke sayan kayan a hannun su suna kafa mana hujja da cewa dala ce take ƙara kuɗi sakamakon room material da ake zuwa a siyo daga waje a zo gida a yi production ɗin kaya da shi gaskiya yana suna suna tashi suna samun ƙarin farashi saboda dala ana canza ta a black market naira 350 360 an wayi gari dala a black market a yau ina gaya maka sai ka same ta naira 730 700 da naira 40 to gaskiya tsakanin har Allah mu muna kira ga gwamnatin tarayya idan akwai yadda za a yi a duba koken talakawa fi sabilillahi a sassautawa talaka saukin rayuwa a sakarwa talaka maraye fitsari to shi kuma talaka yana hangen baya nawa yake sayan buhun shinkafa nawa yake sayan mai na ja da farin mai nawa yake sayan sabulun wanka nawa yake sayan sabulun wanki nawa yake sayan omo dukkanin su talaka yana nan yana alalisin akan wannan abun ya suna malama suna na fauziya usman galadima to ga ki na ganki a wannan shago da ake sai da kayayyaki na sakan hand da ake cewa kayayyakin gwanjo ko kina sara ne koko dai kina kin zo saya da ne mm, na zo siyan daɗe ne yi amma siyan na ɗayan ma ba da muke siya da saboda komi ya canza abin 500 a ce maka 1000 komi ya canza na rayuwa yanzu na a kasuwan nan so gaskiya muna muna kiran gwamnati da su taimaka muna a sauke mana farashin abubuwa din gashi ni yanzu zan yi aure abubuwa duka sun kara tsada walla ina cikin ma wani yanayi yanzu nan gaskiya kina nufin kayan sun fi karfin kuɗin ki kenan wallahi sun fi karfin kuɗi na ka ba kayan kasuwa mu ba provision ba ba abinci ba ba properties ba kayan gida so abin da ake siya yanzu gadon 500 town sai ka ji shi ana 700 da sauransu dai gaskiya abin sai a hankali na gode to ya sanu malamin assalamu alaikum wa rahmatullah suna na mika'il dauda amma an fi sani na da coach kike sayarwa ina sai da kaya ne na gwanjo eh. amma kuma kayan kala kala ne to ya farashi to farashi fa gaskiya abin da sai dai mu ci alhamdulillah saboda gaskiya muna fuskantar kalubale kala kala saboda gaskiya tun daga can saman da muke zuwa muke so kayan dan ba duk sati duk satin da zamu koma sayan kaya yau in muka ji farashi shi gobe muka je sai ya karu mu abubuwan muka zo muna ta fama da kwastoman mu wajen sayan daidai muna samun matsaloli sosai da sosai to amma haka dai muke dan ne su muna ba su hakuri muna cewa da Allah sai hakuri muna tunanin insha Allah muna tunanin insha Allah nan gaba za a samu canji to amma abin da nake so mu dai gwamnati ta dan duba mana kan al'amarin nan saboda gaskiya tsakanin da Allah harkokin nan namu dan wani lokacin mu mun koka abin yana damun mu kamar bel din nan da kuke cewa da nawa kuke saya yanzu kuma nawa to tsakani da Allah akwai bel din da da akwai bel da nake saya da bata wuce 70,000 ba amma a yanzu tsakani da Allah tana kaiwa 220 to saboda haka gaskiya tsakanin da Allah abubuwan ba kayan da bai kaso bi ba zuwa uku to saboda haka mu ma wajen sai da kayan sun muka zo da kyar da kyar ma wani kayan muke hada kudi wani ma faduwa muke to saboda business din namu ne baya da zami to haka muka daure dai muke yi amma insha Allah muna tunanin fa har gobe muna kyakkyawan zato muna tunanin insha Allah za a samu canji da izinin Allah to na gode to masha Allah ah, ya suna malamin suna na Faisal Isa Lamfanga to ga ka wannan shago me da me ake sayarwa eh wannan shagon ni wholesaler ne na harkan da ya shafa biscuits cornflakes su munchit coco pops harkan dai saka haka shine muke sayarwa ana to ya farashi yake eh farashin lafiya lau yake amma da yake ka san yau da kullun abubuwa sukan sauya ka ce lafiya kuma su masu sai suna kukan abubuwa sai tsada eh kamar dai yanda aka sani mu siwa muke daga company mu wholesalers so akwai abubuwa da in muka je siwa daga company sai mu ji an ce ya ƙara kuɗi wani ma kafin mu tura oda na ga kayan da muke so sai mu ji an ce ai an ƙara kuɗi to sannan kuma musamman bayan harkan farashi daga kamfani wani lokaci za su ƙara kuɗin su wanda mu kama bamu san dalili ba mm. kuma ba ba mu dama ake mu tambaya ba kuma mu kai korafin mu ko kukan mu na me yasa ya kara kuɗi so bayan wannan ma matsalan sai ya zama akwai matsala kuma na na transport da wanda zaka ɗauko kaya daga wani wuri zuwa inda kake wani lokaci kamfani za ta yi ce maka za ta yi subsidizing transport din wani lokaci kuma ta ce ba ta yi kai kuma ka ka ɗauko kaya ka biya mata kuɗin mota a labarin yana iya canzawa kamar to za a dan gaya mana nawa nawa ake sayar da kaman kaza kwali kaza ana saraka. eh akwai kwali akwai biskit by 72 wanda za ka ga shi yawanci na naira 20-20 ne lokaci wannan za ka same shi ana sayar da shi a 1,300 wurin retailers kenan wata 1,400 a wurin retailers kenan ba wurin wholesalers sai ya zama kamfani kuma yanzu ta canza shi ta mayar da shi 72 ke ciki sai kuma ya koma 120 wanda da yana 1300 1400 yanzu kuma ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo bayan an yi wannan ma mutum kaga wancan dan karamin mutum zai iya zuwa siyan ma yaron shi dan zuwa makaranta amma kuma yanzu nan ya koma 2000 abin da yake 1300 1400 yanzu ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo kuma suka zo suka ce ai su ma na naira 20 20 ma za su daina yi za su mayar da shi na 50 50 kenan na 50 50 yakan zo by 48 kenan 48 cikin kyan kwali zaka gan shi kwali ne dai madaidaici haka 48 eh. yake zuwa naira 50 50 eh. kenan to shi ne yake a zaka samu 2200 2,100 haka su yake to duk a garin ku yana da alaka ne kamar da canjin farashi na dala eh yanda wasu ke faɗi amma kuma yawancin abubuwan gida kamar yanzu da gwamnatin ka ta zo sai aka ce ayi yanzu wasu kamfanin ma an zan masu tilas sai sun yi producing abubuwa sun sayi abubuwan kayan gida sun yi abin gida to kuma abu ya zama na cikin gida me ya hada shi da dala to duk wannan wanda za a ce wai wancan abu ya hada shi da dala ya hada shi da dala ni dai a matsayina na wanda ya karanci dan fanni haka na economics tax da finance in aka ce mun abu wai na gida an hada shi da abun kudin waje mm. sai an ɗauke shi kawai zance ce abin wani an ɗauke shi wani fasali da wani manufa na daban kuma sannan kuma irin eh, consumer protection council gaba ɗaya ba su aikin sa a ba su aikin su sannan kuma gwamnati ta danyi sakaci standard organization of nigeria ba su aikin mu nan anan kasuwa ma sai mai ta sai in yi ta tunanin washin eh, organization sannan suna eh. existing ko kuma ba su ya suna malam da farko dai suna na lawal muhammad ne dan nijar ne da nake kasuwanci a Najeriya cikin garin Mina. E eh, gaskiya dai a yanzu dole ne abubuwan sun canza gaba ɗaya kamar yadda muke sayan kayayyakin da a yanzu ya wuce haka nan ka kamar yanzu supageti nan da abin da muke sayan katon ɗin shi dubu uku da ɗari biyar amma yanzu ya kasance katon ɗin shi naira dubu bakwai ne to yanzu abin da muke sai da fisa ɗin shi naira ɗari hudu E eh, wani gurin kuma in an samu ɗan rage muna sai da shi ɗari hudu ba naira ashirin abin da muke sai da shi kenan Yawwa sai kasance kamar su indomi ɗin nan kaga wannan super pack ɗin da kwalin shi yana matsayin naira dubu uku da ɗari biyu amma yanzu kwalin shi ya kai kusan naira dubu hudu hada wani abu to yanzu abin da muke sayar da shi pieces muna sayar da shi 170 naira ɗari da saba'in kenan kamar su kwai magi yanzu kamar magi sita din nan kaga yana abun nan din shi yana na kan abun nan din shi yana naira ɗari hudu da hamsin amma yanzu abun da ake sayar da shi ɗari bakwai paket din shi guda kenan naira ɗari bakwai yanzu abun da zaka sayar da shi in kana so ka dan samu wani ba ka sai dai ka sayar da shi duka akan guda ɗaya naira goma haka muke sayar da shi kamar kwai yanzu da abun da muke sayar shi muna sayar shi naira dubu da ɗari biyu crate yanzu ya kasance abun da zaka sayar shi naira dubu biyu da ɗari ɗaya dole abun da muke sayar da shi mu ma naira casa'in casa'in muke sayar da shi domin mu samu wani abu abun da muke sayar sayarwa kenan kamar madara fa eh madara wannan kamar fik abinda muke sayan shi da kwalin shi naira dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai amma yanzu kuɗin shi kwali ya kai naira dubu goma sha tara abinda ake sayar da shi kenan yanzu abinda muke sayar da shi muna sayan shi akan kowane guda ɗaya muna sayan shi akan 95 naira muna sayar da shi naira ɗari ɗari abinda muke sayar da shi kenan kamar loya mi ɗin nan ma haka ne kamar fi'in mm, cowbell ɗin nan kaga da shi ma muna sayan shi naira ɗari uku da hamsin roll ɗin shi amma yanzu abinda muke ake sayan mana da shi za a. ka sai shi matsayin naira ɗari shida da naira hamsin ka zo ka sai da shi ɗari bakwai rol kenan kowane fisa za ka sai da shi naira saba'in saba'in abinda da muke sayar da shi kenan. yanzu. kamar saurare karshen shirin namu na wannan safiya kenan shirin kasuwa a muke dole wanda ni baban jibrin na gabatar a huta lafiya. shirin BOA Hausa kasuwa. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Pastor Yohana YD Buru, ina aiki Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship don cikin garin Kaduna. Bai caka ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da mabawanta addini a Nigeria. Jama'a dole su kowane mutum ya ji tsoron Allah. Domin littafin mai tsarki ya yi mana maganar zaman lafiya a littafin Matta Sura biyar aya tara. Da cewa masu albarka ne ku masu sada zumunci ko kuwa masu wanzar da zaman lafiya to ko kai musulmi ne ko kai krista ne ko kana bin wata addini daban to ga magana nan Maganar zaman lafiya ba na krista kadai ba ko na musulmi kadai bil'adama ne gaba daya har da dabbobi da muhalli na bukatan zaman lafiya duk abin da ke da rai na bukatan zaman lafiya domin da haka ina so in kira ga ya ku matasa matasan najeriya tun daga arewa har najeriya gaba ɗaya. matasan kristoci ne ko matasan musulmi mun san cewa akwai tarbiyya irin ta addinin krista ko ta addinin musulunci akwai tarbiyya irin ta iyaye da aka yi mana tun muna yara akwai tarbiyyar da aka yi mana ko ta ilimin boko ko ta ilimin addini domin da haka ina son kira ga ku matasa an fara kugin siyasa kakan siyasa ta bayana masu cin da zufanku sun saba za su yaudare ku A kan son biyan wa kansu bukata da iyalansu su yi amfani da ku don samu kuri'u su ci zabe amma ranar rantsar da su ba za a tuna akwai talaka a kasar nan ba sai dai su da iyalansu da abokanansu ko ku a baku kwaye ko yan kudi don ku sai da yancin ku to don allah matasan arewa don allah matasan najeriya ku ji tsoron allah kada amfani da ku waye a je a yi bangan siyasa a je ana fada ana kashe-kashe ko kuwa a zub da jini wai domin a biya wa wani bukata kuma a barka a tutan babu ina rokon ku matasa kada ku sai da yancinku ku zabi nagari na kowa mai tsoron Allah kada kuma amfani da ku akan cewa ku yaki wani domin ko kuwa fatin ku ba daya ba ko kuwa kabila ko jinsi ko addini ko bangare kada ku yarda a yaudare ku an dade ana mana yaudara an dade kuma ana zaben tumun dare don Allah ina kira gare ku matasa ku ji tsoron Allah ku zama masu wanzar da zaman lafiya kowane mataki ku zama masu tsoron Allah kowane mataki kada ku yarda amfani da ku a cutar da wani a wannan kakan zaben bari Allah Ubangiji ya bishe mu da musulmai da kristoci da sauran mabanta addinai a Najeriya mu san kiman rai da kiman kawunanmu da kiman addinanmu da irin tarbiyya irin ta addinanmu domin kada mu gaya su amfani da musu cutar da mu Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda aka samu bullar wata nau'in sabuwar cutar polio a jihar Maradi wanda hakan ya sa mahukunta da jami'an kiwon lafiya na ƙasar suka kudura aniyar dakila cutar ta hanyar bawa yara rigakafi. Sai dai kuma jama'ar garin na da mabambanta ra'ayi game da maganin rigakafin ga dai ta bakin wasu al'ummar garin maradi a hirarsu da abokin aiki na mansur sani ya eh, suna na lauli garba nan nake mara'i jamhuriyar nijar me ra'ayinka ya kake kallon me ya kashe wannan labari ma ka gamsu ita polio ya kamata a ce ta mata daga jamhuriyar nijar me yasa irin magungunan da yara suka sha shekara shekaru suna sha na maganin polio ya kamata a ce polio ta kawar daga jamhuriyar nijar amma kasancewa yanzu an ce mu ta balla cikin wannan ruwa saboda Allah nan ni ba mayar raba bayan raba me yasa saboda abin da yasa bayan raba ai akwai wanda sun yi mutabakuna manya da kasan ta komi ana yi cikin su ba su samu da wannan bullar cutar nan ba ta bullar waje sa ba sai mu to mu menene yasa ta yi mu mu da muna talaka huku da muna mi shine kenan mu ni kwata kwata ni a nawa ra'ayi na kwata kwata mun bayar da akwai ta ba san ai can ba ai magana rage haihuwa ko to amma da yake Allah ne yake yi ba mu mutun ke yi ba kenan jiyan da ake son a yi wani abu na daban in Allah bai so ba to bayan da za a yi yanzu kun daina shakkun akan maganar rage haihuwa ne polio ake yin ta kun koma wani nazari na daban yi wanga polio da ke shigowa kamata a ci daga shugabanni ake faruwa kana sai a zo gare mu ko dan mai kuɗi ba a maɓi polio in ga polio daman gidajen talaka ne ake lekawa mai neman shinkafa mai neman wani su ne aka ganin an ya taimaka mawa a a yi talaka ki taimaka mai banda Allah ai Allah ne ki taimaka mishi tunda yanzu talaka in yi misali yanzu talaka na ciwon kai to shi zai karma karma da zai samu karbo ko lagun kuma zai sai magani tunda in le yaji ma likitai maganin za a bashi sai an ce karala 20 ta sai rangil ko ka dala lashirin ta kai ka ku kenan ku ai ka shine ake nufa da wannan abubuwa wannan magani a ce an so shi miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza duk kwara guda in yana matsayin miliyan guda shi talaka zuwa ba shi ka dari zai sai shinkafa zai sai ya ce maka wannan polio gaskiya ya mana wannan polio saboda polio yunwa ni abin da nake polio yunwa ce in dauka ita ce polio yunwa ce saboda dan kana na da wannan sinadarin na garin haci cikin jikin shi ko shinkawa ko maka to ya wuce polio a ya wuce polio to ne ma shawarar ka ga magidanta da sauran al'umma akan tsaye dodiyan su ko kuma in ce ku dodiyan ku a basu wannan rigakafi a'a shawara ta guda ce wanda yana wa ya ba da danshi a bashi wanda kuma ya ce bai so a ba danshi ba da irin ra'ayinka eh wanda bai so a ba danshi ba bai kamata ma a ci da sabon shi ba ce dole sai an bashi gaskiya sako na guda ne zuwa biyu ga hukumomi hukumomi kafin su zo mu da wata cuta su ce mu ga cuta ga eh, tabbas Allah ya shi cuta kuma shi magani amma ya kamata sakon polio kamata ya saboda Allah nan kwata kwata a ce ma babu shi nan da mu da jamhuriyar ne kamata a ce babu shi lalle da ba daga mun polio nan ni ga da mun tabi da ta yala ne eh da daga ni ba ba ma su ba ko ni za a daga ma to a daga man a daga man tiya biyu ya daga mani polio bugu a daga maka polio sannan a daga ma a wata daga man da ya cin tiya biyu kan sai a daga mani folin daga baya sunana mala abubakar mai fantar. ni da yanzu wannan cuta da ake ta gayi ni kai na nan ka gane nan na taba faɗa a kanta amma sai na ga kawai mu bar mu Allah abin tunda abin ne ko da ka ce ba ka su ayi sai an tilasta an yi na ɗaya kuma sannan su mu yanzu abin da za mu cewa dangane da likitoci mu dai amana ce gare su kuma mu ba san komi ba su suka sani kuma su musulmi ne mu musulmi wannan abu in sun san da wata cuta to mu dai mun dangana gare su mun bar su da Allah su yi ta yi mu ba mu iya mu hana a yi kuma ni ana maɗiyana kuma yawa shekaru da yawa har ilo dai abin foliyon nan ni ban ga an ce ana yin shi ne saboda a rage haihuwa muna da ɗaya ni yanzu haka ɗana wanda ke raye ya kai ɗa ishirin ba biyu duk sun sha foliyo kuma har yanzu ni ban ga abin da aka ce kuma suna suna haihuwa kuma ni ban ga abin da ta yi masa ba abu da ne na mutane kowa da irin ra'ayin shi kaji ni ra'ayina dai ni yanzu ni ana madiyana amma ni ban sani ba wannan ruwan da ake cewa gaskiya ne ba gaskiya ne mu dai likitoci mun ba su amana in suka cuce mu ta wannan dan kansu mu su ne yan uwan mu su suka san wani abu ko ba gaskiya ba me fatan ku ga sauran al'umma magidanta da irin dumon da ake bi akan wannan cuta ta shayin nan to abin da baka da iko gare shi ka hana shi in kaji kai mutum in ka ga dama kana iya bari a maɗiyanka in ba ga dama ba kuma ka kama bakin ka wannan tsakanin su ne can da Allah bakin abin da za ni gai kenan eh kware eh to an ce nan wajen hita gari an ce wai an samu polio kuma da nan waje jan yan balbelu to gani nake yi to wannan abin ya ne da gaske ne ko dan mu dora hiddo da ɗayan mu ne ana badawa ko ko ya abin yake to shine muke son karin bayani in Allah ya yarda mun shi to kamar ku ana ku ra'ayi kun amince da ku hiddo ɗin na ku ci gaba da bada su kamar rauni ne da aka yi shi yasa ake ganin kama bari a hito mu ta haka don mu hiddo yaran mu sosai. To kun yara da wannan ah, gargadin. Kuna ba da amma yau da gobe ai sai Allah. Ko a ah, mun gaji ne. ana ta shakku a ce ko polio tana hana haihuwa ga ɗiya mata ko kuma wasu abubuwa akwai ɗayan da sun kai shekara ashirin sun sha polio kuma sun haihu ni zaki ce a wannan gaskiya kuma shita shita ne tsakanin da Allah ko munan mun sha polio ga munan muna ta haihuwa mu yi ta bare mu yi ta bana wannan kuma da shirme ne da shahilci ne ke sa haka ni zaki ce mu uwaye mata to su ina da huro ko na ga uwaye mata su hito da ɗiyansu a musu rigakafin shausha shan inna Madalla a nasa bangaren mai kula da harkokin yada labaru na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi, Layyabu Malam Lawali ya bayyana yadda aka gano kwayar cutar a jihar, tare kuma da yin bayani kan bambancin ta da waccan cutar polio da aka jima da sani. duka faɗin kasa bane ake yin shi ana yin shi a hayyamai da kuma nan jihar maradi yalla mutane zai sai mamaki dan mi waɗanga jihohin biyu abin da ya sa wannan jihohin biyu zan mu ma mutane dan tuni kaɗan kun san da a cikin duka eh, hanyoyin da ake bi na yaƙi da wannan cuta ta polio banda allurai da ake yi banda waye kai da ake yi banda sa ido a wajen al'umma hallo akwai wani sashe na wajen kamar sa ido ko bi sau da kafa wajen muhalli to shi kuma wannan wani irin aiki ne ake akwai ruwa na kazamta misali na gwalalo waɗanda ake ɗauka kowane sati biyu a cikin wata a nan wurin a wuri biyu ne inda aka gani inda ake ɗauka wani ruwa da mahita ta gawan barki da mahita ta sura bildi nan wurin ne waɗannan ruwan da ake ɗauka e, su ne aka bincike aka auna da aka auna sai aka gano da cewa a akwai ballar wani nau'i na polio a cikin wannan ruwa na kazamta to shi ne ya kawo wannan ya eh, aka ce to tun da haka ne ya kamata a yi kokari a yi wannan zagaye domin a samu a ƙara ma yara karhin garkuwa domin wadda za ta kare su da kamuwa da wannan cutar ta polio. To dokta me bambancin wannan ah, sabon cuta ta polio da kuma waccan wadda aka ranka kamuwa da ita? To bambancin na eh, da za mu cewa bambancin wancan kai tsaye lokacin nan duka tsakanin 'yan adam ne. Kun san duka yakin da aka yi shekara ta 20 ko ta kai 30 zamu cewa da ake ta yi na polio ya sa an tsinke wannan Eh, hulɗa ta na wanga ya samu wanga wanga ya samu wanga yanzu ya komo a cikin mahalli ne eh, muke bada shi to wanga wanda a cikin mahalli shi ma yana da illa har in ya shiga dan adam yana iya sa duka abin da wancan yake sanyawa kenan dan gudan haka ne magana illa kowane daga cikin su akwai illa kowane daga cikin su yana da illa sai wancan farko ya kasance daga dan adam zuwa dan adam yana iya ya shige mutum yanzu kuma tunda mun dawo cikin muhalli to shine ake kokarin a samu ya zamanto ko a cikin muhallin ma ba za a kara samun shi ba muhallin yanzu ba a samu ba wanda dai aka samu ne a cikin wannan ruwan na gwaldan ce muku ana au su ne aka gano eh, kwarorin wannan na cutar polio a cikin shi kenan tunda yana cikin muhallin mu muhallin mu aka ce rayuwa mu kenan jama'ar da ke cikin wannan mahallin tana cikin haɗarin kamuwa da irin wannan nau'in na eh, na kwara cutar polio saboda shine aka ɗauki matakin wani irin kira gare ku ga al'umma kuma to kiran da aka mu ga al'umma shine na akula ka amince da cewa ciwon polio ko cutar polio cuta ce wanda ana iya a ah, ɗaukar ko ana ɗaukar ta hanyar misali rashin kiyaye dokokin tsabta musamman abin da shahi bayan gari idan ya kasance jama'a suna bayan gari barkatai a ina inda suka ga dama to hallau muna cikin wannan matsala bata barin ba idan ya kasance mutane ba su kula da tsabta jikinsu ba musamman abin da shahi wanke hannuwa kai a kai to hallau muna tare da tsaloli eh, da suka danganta da cututtuka masu alaka da eh, yanayi na rashin tsabta. Masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na a jamhuriyar Nijar Mansur Sani sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. duniya ana ta wani kari ana rawa Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.